Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwa, mu da warhaka, mu da sake saduwa cikin tashar mu mai albarka, wato makaranta TV YouTube channel tasha ce wanda aka santa da karantar da Faransanci, wannan tashar ba ruwanta da wani komedi ko wani abu daban aikinta illa ta karantar da Faransanci da harshen Hausa. To da fari ina baƙi wanda suka shigo a ciki wannan tashar barka da zuwa barka da zuwan alkhairi ina muku fatan alkhairi ina gaida subscribe ɗin wannan tashar da na farko da wanda suka shigo daga baya ina miƙa godiya ta a gare ku da ku ce nike abin da nike yi ina godiya sosai to ɗan uwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar kada ka manta da alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa zai za ta bayyana zaɓi uku sai ka ɗauki zaɓin farko ta haka ne duk darasin da aka ɗura ba zai wuce ka ba sannan yan uwa idan aka gama kallo da manta da alamar like a sannan kun karatu abu ne wanda yana son hankuri da juriya da jajircewa ko da kana yin shi a zahirance a kilas ma haka ne karatu yana son hankuri da jajircewa idan an samu darasi a yi hankuri a daure a kalla gaba ɗaya shine za a san abin da ake nufi da wannan darasin kuma za a ga amfaninsa insha Allah to yau ma darasinmu ɗaya ne daga cikin muwa, tuwa je je daga ciki shine mun zaɓo wasu kalmomi wanda darasinmu zai yi magana a kai to za mu fara darasinmu ‘yan uwa. Je, je ina da kenan ka ga je wannan ina da, je wancan mai e tana nufin kamar ni wannan kuma je ina da. Je en cadeau pour vous. G N K do pour vous. Ina da kyauta ɗaya a gare ka wanda zan baka kenan. shine yana mai magana je un cadeau pour vous ina da kyauta ɗaya wadda zan baka wato kado kado shine kyauta kurvu a gare ka taka kenan wanda zai baka ita kyautar shi ya tanada ta ne don kai je in kado pour in wannan kaman ɗaya ne ɗaya amma wannan ɗin ta baƙaƙe ne inda kamar ta lambobi ne lamba ɗaya shine ɗin wannan i da ɗin idan ka gani ɗaya kenan j n k do pour ina da kyauta ɗaya a gare ka wato ma'ana yana da kyauta ɗaya yana son ya baka shine yana gaya ma nan suna ne adam adam ne ve pa. ale à l'école tu sel. Adam ne veut pas aller à l'école tout seul. Adam ne veut pas aller à l'école tout seul. Adam suna ne Adam ne ve Adam baya son ale a l'école tout seul baya son zuwa makaranta shi kadai, Adam ɗin baya son zuwa makaranta shi kadai wato yana son su rinka tafiya da yayansa ko ƙaninsa shine Adam ne ve aller à l'école tout seul. L'école shine makaranta, aller tafiya. Ne veut pas, bayaso Ne veut pas aller, baya son tafiya à l'école, à makaranta tout seul, shi kadai. baya son zuwa makaranta shi kadai wato ya fi son ya tafi da wani to shine shi kuma nan waninsa kenan za mu ɗauka yayansa ne ko ƙaninsa ne yana ce je vezi ale avec lui je vais je vais avec lui shi kuma nan ɗan uwansa yana ce ina so in tafi tare da shi avec shine tare avec moi avec mon père avec ma mère avec mon ami tare da abokina tare da mamata ko yayana on peut voyager za chine avec Chine kaman tare shine avec lui comme chine lui chi je vais je vais y aller avec lui ina so tare de chi nan darasi akan su wancan su adam bakinsa nan ne je ve za ka ɗauki s wannan za ka haɗa shi da y ɗin za ka ce je ve vais ɗin kaman kana so ne abinda kana so da kana da dama kana da hali za ka yi sa shi ne je ve sai ka ɗauko s wannan za ka maida shi kaman z wannan za ka kawo ta kaman i je je ve zi ale tafiya avec louis makaranta ɗin kenan yana son ya tafi tare da shi nan shine bakin wannan darasin moi je suis égyptienne Muwa ma ni ne, je ma tana nunin kaman ni ɗin ne, kaga nan muwa, je, moi, je suis égyptienne. Ni, ni mutu kaman mutumin Egypt ne, wato Misira ko Masir. wayansu suna ce masar wayansu suna cewa misra shine egypt in kaman ita egyptian kaman ka ce ni mutumin nigeria ne ko ka ce ni mutumin cameroon ko niger ko libya shine moi je suis moi je suis libyen Moi, je suis nigérien. Moi, je suis camerounais. Shine ma'ana wannan moi, je suis egyptienne. Ni mutumin Egypt ne. Vous, vous, vous êtes tunisienne ku vu kaga nan vu da vu duka sun dawo Kaman mutane da dama kana magana da su kana tambayan su vu ku vu za ka ɗauko s wannan za ka mai da shi kamar z sai ka hada shi da wannan vu vu z Tunisiens, vous, vous êtes tunisien Ku mutanen tunisia ne, Tunisi shi ne Tunisia da Hausa ko Tunis. Tunisi nan Egypt masira tiyan kaman kai da kanka kenan to ina ba yan uwa hankuri saboda wannan darasin namu na yau ya dan ƙara tsayi kaɗan to ina godiya sosai a yi hankuri kun san karatu abu ne lamarinsa wanda yana son hankuri to yau za mu dasa aya nan sai wani darasi idan allah ya kai mu kada a manta da alamar like don tana ba mu ƙarfin gwiwa sosai zan bar ku a yi darasi lafiya au revoir